سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله رحمة الله كان درسونا تفسير القرآن من جرمة أفكين سورة الروم wadda a fasin da ya wuce ne mun kwana a ƙarshen aya ta ashirin da shida وله من في السماوات والأرض كل له كانتون bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a game da ayoyinsa ayoyin da suke nusarwa zuwa ga allantakarsa da kaɗaitakarsa da cancantarsa da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya wadda ƙarshen waɗannan ayoyi baki ɗaya Allah sai ya rufe da cewa wannan dalili ne akan Allah zai ta da bayi a ranar alkiyama wato kusan suratul rum duk inda aka yi bayanai akan waɗansu ayoyi ko aka yi bayanai akan kowane irin misali da Allah ya buga ƙarshen misalin yana tukewa ne da magana akan tashin alkiyama dalili ko shine duk lokacin da mutum ya gamsar da kansa ko ya gamsu da maganar tashin alkiyama to a daidai wannan lokacin ake samun kyautatuwarsa ake samun tsayuwansa akan tafarki amma duk yadda mutum yake ganin yana kula da addini matukar tayar da shi da za a yi bayan ya mutu bai yi ta'asiri a cikin zuciyarsa ba kwanciyar kabari bai dame shi a zuciyarsa ba tsayuwa a gaban Allah a mun misali bai dame shi a cikin zuciyarsa ba to yana da wahala ya iya kyautata ayyukan amma duk wanda waɗannan abubuwa suka yi ta'asiri a ransa ya yi tunani ma kansa da kansa duk da daren daɗewa akwai ran da rayuwar nan za ta tiɗe bayan kuma ta tuke akwai wata sabuwar rayuwa da za a fara Wancan sabuwar rayuwar kuma Allah ya gina wa bayi ne akan abinda mutum ya aikata a nan rayuwar duniya idan mai kyau ne sai ya yi rayuwa mai kyau a can idan mummunan rayuwa ce sai ya yi mummunan rayuwa a can duk wanda yake tunanin cewa rayuwar da zai ci gaba da yi bayan ya mutu ya gina ne akan irin rayuwar da ya yi a nan duniya to zai yi kokari ya kyau daga ayyukansa shi yasa duk abin da Allah ya karantar da mu a suratul rum idan an zo rufe jinsin waɗannan ayoyin to Allah sai ya yi magana akan bayan an mutu tabbas ma za a kai shi Allah ya sa alƙur'ani ya amfane mu annabi yake faɗa a cikin hadisi yace wal qur'an hujjatul laka aw alayka annabi yace kun ga wannan alƙur'ani zai zama hujja gare ka ko kuma ya zama hujja akan karanan alkiyama hujja gare ka shine ka karanta alƙur'ani ko an karantar da kai alƙur'ani ka yi aiki da alƙur'ani sai ka samu kira idan kuma ka ji alƙur'ani ka saurari alƙur'ani ka karanta alqur'ani amma baka yi aiki da alqur'ani ba to alqur'ani sai zama hujja akan ka Allah ya tsare mu Allah ya sa karatu tukan mu kuma da jagoranci zuwa gidan aljanna to za mu tashi a farkon aya ta 27 Allah ya mana jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله مدوكتين سركية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله shine yake faran halitta daga farkonta ba tare da ya ga sinkurinta a wajen wani ba sun mai yuɗiduhu sannan bayan kuma rayuwar wannan halittar ta kare Allah ne mai iya farfadar da ita kun ga yanzu ayan da muka tashi ma tana magana ne akan faran halitta da Allah yake yi da kuma farfadar da halitta da Allah zai bayan ta mutu dukkan mu yadda muka yi rayuwa a duniya dukkan mu za mu zo mu mutu sannan dukkan mu za mu zo mu tashi Allah ya wa huwa allazi yabda'u al thumma yu'iduhu Allah shi yake faran halitta sannan bayan halittar ta mutu Allah ne yake farfadar da halitta bayan mutuwarsa ma'ana Allah ke da halitta sai yace wa huwa ahwalu alayhi kuma ya tayar da halitta Allah yace ai ne mafi sauƙi a wajen Allah ba don halittar tana da wahala ba amma da wanda ya kera mota da mai gyaran mota wanda ya fi sanin kan mota wanda ya kera mota idan dai mutum shi ya kera mota to idan motar ta ɓaci abu mai sauƙi ne ya gyara amma ba duk mai gyaran mota zai iya kera mota ba Allah ya ce wa huwa ahwanu alayhi Allah ya farfadar da halitta bayan ta mutu ya tayar da kai Allah ya ce ne mafi sauki ga Allah ba don in zai halitte kan halittar akwai wahala a wajensa jama'a mun fahimta wallahi saboda Allah ya gantar da mu cewa akwai tashin alkiyama akwai waɗanda suka mutu mutuwa musu Allah ya tada su a gaban jama'a saboda a tabbatar maka za a tashi nan kar ka akwai waɗanda suka mutu mutu mutu sun mutu Allah ya ce su tashi suka tashi a suratul bakara ya bada labarin waɗansu mutane da annoba su shigo cikin alƙarni ta dinga kisan irin kifar annoba idan ta shiga gari babba ya mutu yaro ya mutu mace ta mutu aka dinga mutuwa mutanen alƙaryar sai suka fahimci wannan annoban za ta kare su baki daya sai suka yi gangami gaba ɗayansu sai suka ƙaura daga garin baki ɗayansu da su da matansu da ƴaƴansu da dabbobinsu suka fice a garin duka suka nufi wani waje da rafi su sake kafa sabuwar alkarya sai da suka bar garin tafiyar da suka yi sai mu ce bai wuce kamar daga nan zuwa inkil ba Allah sai ce musu duk mutu sai suka mutu ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله يسير من الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut Allah yake kai mai karatu ko sauraron karatu Allah yake baka gani ba ma'ana baka ji labarin waɗansu mutane da suka fita daga cikin gidajensu suna dubbai hadar al-maut Allah yake dan su mutuwa sai da suka bar cikin alƙaryan wa kana lahum Allah mutu Allah sai ce duk mutu duka sai suka bada su kuma a hayahu sai ce ku tashi sai suka tashi sai ya ce musu koma cikin alƙaryar ku abinda na wata ta muku ku yi a mutuwa ba a iya guje mana Allah sai ɗauko labarin sai ya labarta mana a Qur'ani ya fa kashe waɗansu dubbai a lokaci ɗaya ya sake tayar da su baki ɗaya a lokaci ɗaya yadda kaga wannan al'amari ya kasance haka taka za ta kasance duk da daɗewa أو كالذي مر على قرية وهي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشفها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله يسي أو كالذي مر على قرية الله يسي كوكما مثال ود يزو يشوء أكم وسأل قرية ديوا دي بسيما لمن تفسير القرآن سنة تيوا سنة ولا مطمئن أزير أما دي تيوا سنة أزير ما أنزل الله بها من سلطان الله يسي أو كالذي مر على قرية كوكما مثال مطمئن da ya zo wucewa ta kan wata alƙarya ya kawiyatun ala rushiya ai sakitatun ala sukufiha alƙaryar ta rukuje ta fada ba kowa wata alƙarya ce guda gari ne guda mutanen garin mutuwa suka yi wallahu a'ala wata annoba ce ta zo ta halakar da su wallahu a'ala ga dai alƙarya alƙarya in ka shigo alƙarya ga alƙarya wancan gidan ya faɗi wancan gidan ya rubza ba su komai a cikin alƙaryar daga ciyayi sai tsuntsaye da suke tashi ya zama jeji wannan bawan Allah tafiya da ta ɗauko shi sai ya biyo ta cikin wannan alƙaryar wani ya kawo ya san ala urushiya kala sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha ai anna yuhyi Allah hadhihi al-balda ba'da mawtiha da ya tsaya ya kalli alƙaryar ga wancan gidan ga zaure ga baranda baranda ya faɗi wancan sashi ya faɗi wani ɗaki yana tsaye wancan anguwanni ga sunan alƙarya a sai ya tsaya ya kalli alƙaryar da kyau sai ce o oh, yanzu fa Allah in yana so garin nan ya farfaɗo a zo a ci gaba da hada-hada a buɗe shaguna a buɗe ofisoshi a buɗe kasuwanni Allah fa zai rayar da garin nan ya dawo sai ce amma anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha to idan Allah zai rayar da wannan alƙaryar ta yaya waɗansu jama'a zai kankamo duk zauna a garin ko kuma wani ne zai zo ya yi ta aihuwa har a cika garin Allah zai ce to bari mu nuna maka yadda za a rayar da garin ma fa amata Allah bi at'amin Allah sai ya kashe shi ya dauke rayuwarsa na tsawon shekara 100 lokacin da yake kallon alƙaryan yake saka wannan tunanin a cikin zuciyarsa sai ya ji kamar gajiya a cikin sai ya je ya kama gashin sai ya daure ya dauki guzurinsa abincinsa da abin shansa ya rataye a cikin wata bishiya sai ya je jikin bishiyan ya zauna yana zaunawa sai ya lati Allah sai ya cire rayuwar fa amatahu Allahu aka at'amin Allah sai ya ɗauki rayuwarsa na tsawon shekara da yana bacci thumma ba'athahu Allah sai ya shi sai ya farka duka wannan Allah na baka misali ne hakan ya faru wai za a yi tashi kiyama ba wasa ba ne ba wallahi tallahi zaka tashi zaka tashi wallahi tallahi zaka tashi zaka tashi kuma rayuwar da za ka yi sabuwa wallahi za a gina maka ne akan wannan rayuwar da kai a duniya sakamakon wannan rayuwar da kai a duniya a kanta za a ɗora maka sabuwar wallahi babu canji idan mai kyau ka yi waccar sabuwar a kan mai kyau ɗin nan da a ɗora maka idan mai muni ne waccar sabuwar rayuwar a kan wannan mai munin da a ɗora maka wannan ita ce gaskiyar magana za ka tashi za ka tashi sun ba a Allah sai ya tayar da shi kana sai ya ce mishi kam labista shekara nawa wata nawa kwana nawa kai a wannan wajen kala sai yace labistu yawman aw ba'da yawmin nayi ini ɗaya ne ko wani yanki na ini kala sai Allah ya ce mishi bal labista mi'ata amin shekara ɗaya kai anan shekara nawa shekara ɗari ma kai ne kike ganin shekara 60 ɗinka saba'in ɗinka tamanin ɗinka suna da yawa shi Allah don yi ma mutane san 40 ma sai baka ɗari uku ga shi na alfarsun kafi dari uku da shekara tara ya ba wallahi kawai zai ma waɗansu mutane wa'azi ne ce bari in bar mutum shekara ɗari uku da shekara tara kuna ba shi yanzu ɗari uku su kare ba komai mane ba kare a ba ka shekara ɗari uku a sin maka wallahi sallahi yanzu yanzu kala kam labis kala labis yawman aw ba'da yawmin kala bal labis mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ay lam yatakayyar Allah ya ka je ka duba abincinka da karfi a shekara ɗari guzirinka ga yi san bai canza ba abincin da ya zo da shi har shekara ɗari suka kare da sauran suminsa bai sanyi ba ruwansa bai lalace ba bai tsofata ba sai ka mishi wanzur ila himarika ka kalli kuma inda ka ɗaure ce ka da ya kalli mun sai ya ga jaki ya muku saura kasusuwa a wani naja alaka ayatan linnas Allah yace za mu sanya ka ne ka zama aya wa mutane yanzu ba wannan alƙaryan ba ba ka ba kai ma za mu sa ka zama abin wa'azi wa mutane kai kanka yanzu idan ka bayyana a cikin mutane kai kanka ka zama abin wa'azi wa mutane akan akwai Allah akwai Allah daya domin za ka koma ka samu duk abokanka sun mutu ɗanka da ka bari a goye za ka samu ya tsufa ko ya mutu za ka je a ce maka ɗanka da ka bari shekara bakwai ya tsufa kuma shekarar ɗari a duniya kuma har ya mutu Allah ta kaji kai kanka ka zama abin wa'azi wa mutane wani na da Allah ta ayatan linnas Allah ce kai ma za mu sa ka zama aya wa mutane abinda za ma wa'azi wa mutane da kai fanzu ilal izami kaifa nunshizuha Allah ya ce to ka kalli kasusuwan dakinka yadda za mu tada su thumma tuha lahama yadda za mu lullube kashin da nama Allah ce ku zura ido ku yadda abin da yana kallon inda ka fito da shi sai ya ga yanayin wajen yana canzawa sai ya ga kasusuwan sun tsatsafo waɗanda suka ɓace a cikin ƙasa ƙarshe sai ya ga telefon jaki ya tashi sai ya ga nama ya tsiro a cikin jakin san jakin sai ya kaɗa kai sai ya hura hannu falan ma ta bayyana da su lokacin da ya bayyana mishi jakinsa ya dawo a raye kala yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace ni na yarda Allah ya karbe ku wa huwa hawalu alayhi Allah ya dawo da kai abu ne ne sai innama qawluna li shay'in idza aradnahu أن نقول له كن فيكون أردناه أن نقول له كن فيكون الله يقول إنما قولنا لشيء إياك كرسل دمتيني ما أبو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 واعلم أن الله عزيز حكيم الله يسوي قال إبراهيم ربي أرني كيف تهي الموتى النبي إبراهيم وترنسيت يا الله كنونا من يا يكتي رايا دمخكي إن مسلم زي تاشي الله يا يكتي تاشي قالت الله يكتي أولم تؤمن كيف بكر إيماني بقى أنا تعالى مستوب قال بلا يكتي لا إيماني ولكن ليطمئن قلبي يكتي الله إنا كنت أبو الأولوني دومين زوتي يتا kan natsu a yi laisar kabar kalmu mu'ayana annabi ya ce wanda ya gani ba ɗaya ba ne da wanda ya ji walakin na inna kalbi kada sai Allah ya ce mishi fa kun a can minar sayl ka je ka kamo tsuntsaye guda hudu suru hunna ka ka haɗa su duka ka yanka su ka gudu tsora su sun mace ala ala kulli jabal min hunna dutsen ka ɗauki tsoka tsoka ka je kan kowane tsoka ka ɗauki ka nemi wani dutse ka ɗora shi akai kowace tsoka ɗaya bayan ka takuɗa su to ka je ka ɗora akan kowane dutse sun mazu uhunna sannan ka kira su ya atinaka ya. Allah ya zaka kowanne ya zo da su wa alam annallahu azizun hakim annabi ibrahim da ya karka salaman da ya kira tsuntsaye kai wancan idan ya taso wancan ya taso su haɗe kurciya sai ka kashi wannan sai ka kashi wannan fitna shi wannan fitna duk ƴan uwa waɗannan misaltaru da Allah ke bamu sirrin su wai a gamsar da kai za ka tashi sirrin su shine a gamsar da kai yadda ka ga ma'aikinka ya mutu zai tashi wallahi zai tashi wallahi wallahi zai tashi zai tashi wallahi zai tashi Allah ya ce wa huwa ahwanu alayhi sannan a tayar da bayi Shi ne mafi sauki ga Allah wa lahul masalul a'la ai wa lahul wasful a'la sifofi mafi ya ɗaukaka, sun tabbata ga Allah shi shi ne aziz shi ar al’arza, shi ne qahhar shi ne al’fatahu, kowane suna kuma akwai sifofi da suke cikin wannan Allah ya shi kadai ya kadai da irin waɗannan sifofi Allah ya ce wa lahul masalul a'la fis sifofi mafiya ɗaukaka sun tabbata ga Allah shi kaɗansa a sammai da ƙasa da huwa al-azizul hakim Allah shi ne magwayi ne hikima to Allah ya ce ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله يذكر لكم مثلا من أنفسكم الله يا بقى مكم مثالي أكن كنكم كم جماعة فهمت؟ ولي كفنسي الله زي منا أكن شي الله ولي كفنسي زي منا أكن bai tantanta a ce yana da abokin tarayya ba Allah ta ce to bari in muku kwatantan akan kanku da kanku daraba da kun masalan min anfusikum Allah yace Allah ya buga muku misali akan kanku da kanku sai yace hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa Allah yake shin akwai hallakun mimma malakat aymanukum min shuraka shin daga cikin abin da damar ku ta mallaka ku yanjinku bayinku yaran gidanku Allah yake akwai wadda ya yadda daga cikin cikinku waɗannan bayinku su zama abokan tarayyanku fi ma razaqnakum akan abin da Allah ya azurta ku fa antum fihi sawa'un ku zama daidai da daidai akan arzikin Allah ya ce a cikin kuwa ya yadda kun fahimta hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a Allah ya shin akwai daga cikinku ku wanda ya amince daga abinda da damarsa ta mallaka bayinsa ku yanjinsa su zama abokan tarayyansa akan abin da na azurta shi da shi fa antum fihi sawa'un Allah yake kuma ku zama daidai da daidai Allah yake akwai da ya a cikin ku wai idan kana da shagon ka yadda yaron gidanka ko bawanka ku daidaita da shi akan shagon abinda ka ɗauka ka biya bukatar ka shi ma ya ɗauka ya biya bukatar ka idan kana da motar ka idan ka ɗauka ka tafi gombe da ita in yana so ya tafi Kano shi ma ya ɗauka ya tafi da ita Allah ya ce a cikin ku waye yarda yayi kishiya akan abin da na azurta shi da bawar su inji Allah Allah ce kuma a cikin kuwa ya yadda Allah ce ku zan mai nira ku mun kishiya a cikin bayina in ji Allah babu wanda ya asara kamar wanda ya yi shirka da Allah shi yasa shirka da Allah Allah ce ba zai yi afuwa ba in mutum ya mutu yana yi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله يتبايع أقوى أكل شركة يوم يلي شركة الله يموت أكل من التفرقين الله يتباب تسوكي أرانا الرجال الله يتحل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa shin akwai daga cikin abin da damar ku ta mallaka abokan tarayya kan abin da na azurta su fa antum fihi sawa ku zan daidai da su akan abin da na azurta ku Allah ya ta kafu lakum kasifatikum anfusakum Allah ya ai tsoron su ma suke ji akan dukiyar ku irin yadda kuke tsoron ƴaƴa ire-iren ku ma'ana ba ma bawa ba yadda kuke tsoron bawa Allah ya ce haka kuke tsoron da haifaffe wanda ba bawa ba jama'a mun gani wai bawa duk da kana shi kallon bawa ne Allah ce kana tsoron sa akan kuɗin ka jama'a mun fahimta to ashe kenan wajibi ne kai kuma tun da bawan Allah ne ka kadaita Allah idan kai ka kiyarta bawanka ku yi tarayya da shi akan wani abu na hakkinka Allah ya ce to don me za ku dinga shigar da bayi a cikin hakina? jama'a mun gani a suratul nahl yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa Allah ce a fadli ni'matin lahi ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi Allah ce na fifita sashin ku akan sashi wajen arziki wani na da arziki amma arzikin wani ya tsara arzikin wani wani na da arziki wani ba yi shi Allah sai yake faman ladina fuzilu Allah ya ce ba zai bayu ga waɗanda muka fifita su da arziki ba biradi rizqihim alama malakat aymanuhum su mai da arzikin su su ɗauko su kawo wa bayin su Allah ya ce su yi tarayya fa kun fihi sawa su daidaita akai Allah ya ce tsiyar da jama'a ni kun gane karatu wai ka zo da kuɗinka ba ma bayi ba ƴan uwanka ma ka zo ka ce yanzu wanda yake da bukata shi nan ya zo ya ba Allah Allah ka ku yi Allah ke ni imomin Allah da kike da da saboda ka mafi munin laifi da mutum zai yi wa Allah shine yayi tarayya wa Allah a wajen bautar Allah Allah ya kare Allah yace takafunakum kakifatukum anfusakum ai kuna tsoron bayinku da abin da damar ku ta mallaka akan dukiyarku kamar yadda ku kuke tsoron junanku akan ku kazalika da aya ayati ya asirun Allah ce haka nan muke fayyace ayoyi ga masu hankali Allah ya domin su fahimta kaga dai idan kai baka so a ba kishiya to dan me zaka ba Allah kishiya jama'a haka ne ko idan kana sai da kayanka sai daga gefen ka wani ya zo ya bude zai sai da kaya irin naka sai ka dinga ji ba da Allah ya ce to dan me abin da kai baka jin daɗi ni za ka nini ka je wajen budurwanka sai ka ga wani ma ya zo sai ka dinga ce mishi sai mata wannan to wane ne Allah ya ce saboda baka so duk matar auren da ka ganta a gidanta ita ma so take ka zauna wa da hala shirika ha Allah ya ce to dan me ni kuma in dai ke baki bai kishiya Allah ya ce dan me ni za ku mun kishiya abu ne da kuma ba ku so abu ne da kuma ba ku so Allah ya ce to in ba zalunci ba abinda ba ka so Allah ya ce ya kamata kama mahalicinka to duk wani boka da ka ganshi a zaure da wani dan duba da irin wannan masu ba da sa ko masu ta ba a tafiya ranka za nan wallahi kujerar Allah suka je suka zauna a kai na rantse da Allah ta a ƙarya ne wani ya ba da ita in ba Allah ƙarya ne ƙarya ne wani ya ba ka maganin ka maganin kasuwa ni yanzu ina da maganin kasuwa ko zo baran dinga sayarwa ba sai in zo ko na dubu wasan ne ba dole ya kare ba ƙarya ne shi ne ba da maganin kasuwan ya fara sai da ita mana ya sai gani ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne na rantse da Allah ban da Allah ba wanda ya ke juya al'amarin kasuwa kasuwa ban da Allah wallahi ba wanda ya ke juya al'amarin sha'ani ne na abu ka nema abin Allah Allah ya samu dace sai Allah ya بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين هو wannan wa'azi da Allah ya samu mutane a baya ya buga musu misali Allah sai ce balista ba allazina zalamu ahwa'ahum bighayri ilmin Allah ce amma azzalumai sun kisu bi abin da na gaya musu Allah ya ce sun bi son zuciyarsu ba tare da ilimi ba ilimi ai shi ne Alkur'ani da sunna ilimi ne abin da shiriyar musulunci ya zo da shi Allah ya ce sun bar abin da na zo da shi sun bi son zuciya jama'a kuna ji bal taba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin Allah ya ce ga nan azzalumai sun bar abin da aka karantar da su na ilimi Allah ya ce sun je suna bin abin da zuciyarsu take raya musu ba tare da ilimi ba Kafin ita ce gada gadar da duk wanda ya gagara Allah ke ta har abada ba zai yi rayuwa da dafi son zuciya ai kun ji hausawa ma suka ce ɗakin zuciya wannan ka'ida ne Allah ya amfana bawa ya zauna lafiya Allah ya alakantar da zaman lafiyan bawa wallahi da kauce son zuciya duk abin da kake cewa halatta mutanen nan wallahi sun zuciya Allah sai ce bali taba alladina zalamu ahwa'ahum bigairi ilmin Allah yace waɗanda suka yi zalunci azzalumai Allah yace sai suka yi tabibiyan son zuciyarsu bigairi ilmin ba tare da ilimi ba ga abinda Allah ya saukar da shi a karantar da su ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su Allah yace sai suka ibin wannan ilimin Allah ce sai suka je suka tsara tunaninsu kan abin da suke so Allah ya ce sai suka bi Allah ya sana sanadiyar bi Allah ya ce sai suka bari da ma sun ko duk lokacin da mala ka diga wani abu da shari'a ta tsara abin da ya kamata a yi a shari'a zuciyarka tana ce ma a yi wani abu na rantse da Allah kaman ka dirka ne a cikin gada mai ruwan da baka san iya zurfin ba wallahi bin son zuciya karkai dai karkai ya in dai aka ce ga daidai ko daidan nan bai dace da abin da kake so ba ka ba mu kanka hakuri ka dai gobe ko jibi zai zama maka daɗi zai zama maka jima jama'a maganin wayo Allah shine ne ma Allah da'a ma Allah maganin wayo Allah wallahi inda ya kaki bin Allah na rantsa da Allah sai kai wayo Allah kuma a wajen eh, annabi dawu alaihi salatu wassalam wataran shari'a ne da yin shari'ar da ya yi statement da yin bai yi ba annabi dawu da yi hukunci da yi hukunci Allah sai nuna hukuncin haka ba daidai ba ne ya kamata a bar ɗaya shi ma ya yi magana cikin ba Allah ta so amma dai mun gafarta ma annabi dauda magana ya wuce يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله يتيادم الله يتمشي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض yace mun sanya ka ne khalifa a bayan ka zama shugaba ka zama jagora ka zama alƙali a tsakanin mutane fahakun bainan nasu bil hajj ka yi hukunci tsakanin mutane da adalci Allah Ta yi ce wala tattabi il hawa kar ka bi son zuciya wala tattabi il kar ka bi abin da ranka ya raya maka fa yi yudillaka an sabilillahi kana bin son zuciya Allah ya ce son zuciyan zai raba ka da Allah wallahi duk alaƙar da kake yi da Allah alaƙa ne yau na rantsi da Allah son zuciya shiga ranka wallahi kun raba ya dawo Allah ya ce mishi ya dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ne ka zama khalifa a bayan kasa jagora shugaba alkali a tsakanin mutane fahkum bainan nas bil Ka yi hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi al hawa yace mishi karka kar ka bi son zuciya wala tattabi il hawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah kana bin son zuciya zai ratsar da kai daga hanyar kana bin son zuciya wallahi ka bar hanyar hanyar Allah hanyar Allah kuma ne su gudan salami a zauna lafiya a zauna cikin aminci to kana bin son zuciya wallahi ka rasu wallahi ba ka mutu ba idan karatunka na taɓa bugun kwanon sama na rantsi da Allah in zai son zuciya zai zo ka ah, ba ku gabar an ɗan ba'ura ba malami ne shi Allah ne ma a Qur'ani sai malami ne kasan dai ai malami Allah ya ce wasu alayhi na ba'a ake nan ayatin آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يسجد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله يسجد كرنتا مسو labarin mutumin nan da muka bashi ayoyin mu Allah ya karatu mun bashi fansalaka minha Allah ce sai ya tubu a cikin karatu fa atba'ahu shaytan ai fa adrakahu shaytan yana tuku Allah ce shaytan bai kimi ba kana min minar gawi Allah ce sai ga shi halaka walau na Allah ce idan da mun so la hu biya da mun ɗauki shi da wannan karatu walakinahu aklada ila al-ardi aymana wa rakana ila ad-dunya Allah ce sai muka gano wannan malamin damuwarsa duniya ne wattaba hawahu Allah ya sai muka tsarin ka. son zuciya ne wallahi sanadiyan wannan son zuciya malam in son zuciya su ne na rantse maka da Allah duk inda kake ganin lalacewa tana ita kuma na lafiya son zuciya karka idan kuka yi sabani da matarka ka tabbatar ba ka da gaskiya wasu wata jiya ka daure ka dage ka daure ka ce mata jiya ku idan wani abu ya faru tsakaninka da makwabcinka abokin zaman ka kar ka ga kafi shi ko wani abu ko ma sun dangane ka sai shi baba don Allah kai hakuri ka ka daure kar son zuciya da girman kai bayan ka ce shi hana ka baki hakuri za ka sha wuya ثم جعلنا على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم يغنوا عنك من الله شيئا وإن بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين الله يسير ثم سألناك على شريعة من الأمر الله يسير من دورك أكن دورا شرعا na al'amarin Allah sai ce fattabi ga haka dinka wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun karkabi tsare-tsaren jahilai innahum lan yughnu anka min Allah shay'a in Allah ya kama farmaki ba za su kintare ka ba Ana ce ka bi kan nawa jama'a kun fahimta wallahi ko wannan siyasa da kaga aji ka je ka rubuta ka aji ka kalli wanda suke yi idan aka ce ga wani dan takara ya ce ka zauna kai wa kanka adalci Karka ce don ɗan garin ku ne dalilin da zai sa ka zaɓe shi kar ce don ɗan jihar ku ne shi ne dalilin da zai sa ka zaɓe shi idan wani ya fito daga alƙalami wani ya fito daga gaskai kuma ɗan dabbe idan ka ga ɗan alƙalirin nan ya fi ɗan kusa-kusa da Allah ya fi dama-dama a kan wani ya fi ɗan kamun kai da mutunci ka zaɓi ɗan alƙaliri sunnar Allah ne duk abin da ɗan da ɗan uwanka nan kake ganin in ya ci zai maka in ɗan alkalirin ya ci Allah zai maka abin da duk wani ɗan garin ba zai maka. Zama kuma yin Idan wani ɗan gombe ya fito, wani ɗan bauchi ya fito, kar don ɗan bauchi ne ya sa ka ce shi ne a'a. Tsakaninka da Allah, ka kalli a cikinsu wane ne ya fi kusa zuwa ga tausayin mutane wane ne ya fi kusa zuwa ga dinkan mutane wane ne ya fi kusa zuwa ga addininsa wane ne alakarsa ta ɗan fi kusa da Allah mai kyau ka zaɓe shi duk abin da ɗan baucin zai maka in ya yace Allah zai maka wannan abin ko ɗan da bai saka ba. Kuma idan wannan manufan ta sa kaza ɗan gurbin ɗan baucin duk abin da kake tsammani in ya ci zai maka ko ɗan bamben da ka zaɓa bai san ka ba Allah zai maka abin da duk ɗan garin ku ne idan kuma ka zaɓi ɗan garin ku don ɗan garin ku ne ba don ya dace la illa ba saboda abin da za ka san na rantsi da Allah ba sai an je kiyama ba don na daga cikin abin da Allah baya bari sai ya masa tonon asiri a rayuwar duniya duk abin da ka samu a Dubai za aka baka FA aka baka, BA aka baka, komishina aka baka, minista aka baka, wallahi kafin ka bar duniya Allah ya wadatanta. Wani hadisi Bukhari ya rawaito a cikin sunan ba. Annabi yace salatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzur ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Annabi yace akwai waɗansu mutane guda uku da kwata-kwata Allah ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama. Allah ba zan yi dubi zuwa ga waɗannan mutane dubi irin na jin kai da tausayi ba wala yuzakkihim sannan Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana ba zai yafe musu wani laifi da suka je da shi filin alkiyama ba wala kun azabun alim sannan suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama annabi ya ce rajul ala fadli ba'i yamna'u min bil sabil annabi ya ce mutumin da yake tafiya da sauran ruwa a korarsa da sauran ruwa a cikin kalan ɗinsa ya kamu da ɗan uwansa musulmi a hanya ya kamu da ɗan uwansa musulmi matafi ya ce mishi wa da ka taimakin da ruwa in sha ya hana shi annabi ya ce kwata kwata wannan mutumin Allah ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama Allah ba zai yi dubin jin kai zuwa gare shi ba ranar alkiyama Allah ba zai tsarkake shi daga laifukan sa ba kuma zai mishi azaba mai tsanani annabi ya ce da musulmin da ya zo da abin sayarwa ya sayar ma ɗan uwansa musulmi ya rantse mishi da Allah akan wannan kayan kala kaza ne ko na kan farashi kaza ne alhalin ya yaudare shi ne domin ya ce mishi dan waje ne alhalin dan gida ne ya ce mishi dan ingila ne alhalin ba dan ingila bane ya ce mishi dan kano ne alhalin dan bauchi ne annabi ya ce ya sayar wa dan uwansa musulmi ta hanyar ya yaudare shi ya loba shi annabi ya ce kwata kwata mutumin nan Allah ba zai magana shi ba a ranar kiyama ba zai yi dubin din kai zuwa gare shi ba ba zai tsarkake shi daga laifukansa ba sannan na da azaba mai tsanani na uku annabi ya ce wa rajulun baya a imaman la yubayi uku illa li duniya da mutumin da ya mara ma wani shugaba ya ce wane za mu zaɓa wane muke so shi ya dace annabi ya ce la yubayi uku illa li duniya amma ba ya goyi bayan ɗan takaran ba ne sai don abin da zai samu a rayuwar duniya annabi ya ce wannan mutumin Allah ba zai yi magana da shi ba a ranar kiyama irin siyasa mu ji tsoron Allah da mutumin da ya yi a ma wani shugaba ya ce wani shi ne namu wani wa shi za mu mara ya tsaya ya goyi bayansa annabi ya ce amma dalilin goyon bayan ba yi bayi uhu illa da duniya kawai matsayi da zai samu ko kwantiraki da zai samu ko wata amfanin duniya da zai samu shi ya sa ya dawo ma al'ummarsa wannan mutumin wannan mutumin da ya goyon bayan annabi ya ce Allah ba zai yi magana da shi ba a ranar alkiyama ko ubanka ne ya tsaya takara in bai dace ba karka zabe shi karka zabe shi karka zabe shi duk kuma wanda yake wannan siyasar rashin manufar damuwansa a bashi mota damuwansa a bashi fili damuwansa a bashi gida duk abin da zai fitini al'umma ba damuwarsa bane ku jura mishi ido ku ga yadda zai yi ban kwana da duniya ku jura mishi ku zura da shi idan ɗan ko ɗan ina ne shi idan ya dace ku zaɓe shi a nan shi da ba ɗan garin kun ba Allah zai rufa muku asiri da muku bukata ai dama ba shi yake alfa ba shi yake kaskantarwa Allah ya ce to kai idan ka bi abin da Allah ya ce maka Allah zai rufa maka dama ba shi ne mai rufin asirin ba yan uwa kun gani idan mutum ya fi son zuciya sai ya zaɓe kar ka yarda duk abin da ya zan son zuciya ne kar ka yarda da shi kar ka yarda da shi Allah ya ce bali taba allazina zalamu hawa'u bi ghairi ilmin azzalumai Allah ya ce sun bi son zuciyarsu ba tare da ilimi ba fa faman yahdi man azallallahu Allah ya ce wani ne zai iya shiryar da wanda Allah ya fatar da shi wa zai iya ceton sa wa ma lahum min min nasir Allah ya ce kuma ba su da mace duran da na kama Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce fa'akin wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله يسير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين حنيفا الله يسير كتير فسكر كتر الله يسير أكن دور ونن الدين da yake karkata zuwa ga tauhidi ga barin shirka da Allah. Jama'a mun ji? Allah ya ce wannan addinin ya tar a kai shine addinin musulmi. fa aqimu haka, Lidini hanifa Allah ya ce ka tsaya tar akan doron wannan addini da ya karkata zuwa ga kadai ta Allah guje ma shirka da Allah sai yace fikratan lahi lati fatara nasu alaiya wannan addini shine fitira da Allah ya halicci mutane a kai kowane mutum an halicce shi ne akan simfurin mutum jama'a kun da kowane dan adam da Allah ya zo kera shi an tsera shi ne a kan tsarin musulmi shi yasa ba wuya mutum ya musulmi lahi lati fatsaran nasa alaiha Allah ya ce wannan tsari na musulunci wannan tsari na tauhidi a kan wannan tsarin Allah ya shi mutane a kansa annabi ya ce kullu mauludin Yulatu ala fitra kowane ɗa Allah ya ce ana aihuwansa ne akan tsarin musulunci saboda inda zai samu bayani inda zai samu bayani gamsashen bayani sai ce zan musulunta saboda dama ɗabi'arsa tsarin da Allah ya gina shi akai tsarin musulunci saboda haka musulunci sai ya zan baya iya bashi wuya ya zo ya musulunta yanzu duk duniya akwai addinin da ake shiga irin musulunci wallahi ba duk duniya ba addinin da ake shiga irin musulunci Allah ya ce fitira tallahi lati fatara nas alaiha wannan ita ce fitira ita ce tsari da Allah ya halitti mutane akai Allah sai ya ce la tabdila li khalqillahi kabar wal murad bihi al insha ai la tubdilu khalqallah Allah ya ce to wannan tsari da Allah ya halitti mutane akai Allah ya ce kar ku yarda ku samar da wata rayuwa da za ta canza mutane akan tsarin addini jama'a mun fahimta haramun ne gwamna ya bari a yi sallan jiya a gidan tibin jihar la tabdila da karfin Allah ce kar ku yadda ku bari a zo da wani abu da zai canza mutane akan tsarin musulunci da Allah ya da mun babu dama ka bar wani abu da zai iya ɗauke mutane akan tsarin musulunci a ɗora su akan wani tsari Allah ya a kar ku gurɓata ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane a kai kar kai contribution ka je ka bude gidan status a wata anguwa kana nema ka fitar da mutane a kan fikira da Allah ya hadice su ya kar ka yarda Allah ya azurta ka ka je ka gina sinima ka san wani idan ya samu kuɗi sinima ya kirkira ba wani idan ya samu kuɗi sai ya bude filin kwallo wani idan ya samu kuɗi sai ya je ya gina hotel da za a dinga zina da matan aure Allah ya ce la tabdila li kalkillah ai la tubaddilu kalkallah Allah ce karku yadda ka saka hannu wajen gurɓata ɗabi'ar mutane daga tsarin musulunci zuwa tsarin da za a faɗa ma Allah ɗan kwamuna bi? La ku zai karkin la. Allah yake zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini ne kake walakin na akara nasi la ya'lamu Allah yake mafi yawan mutane ba su san haka ba munibina ilayhi Allah yake kuna masu koma zuwa bayin zam ai munibina ilayhi ai raji'ina ilayhi suna masu mai da al'amarin zuwa ga Allah suna masu tuba zuwa ga Allah wata ku Allah ya ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa aqimu salata Allah ya ce a tsayi da sallah wa la takunu min al-mushrikin Allah ce kar ku zama daga cikin mushrikai kar ku aro dabi'a irin dabi'ar mushrikai min alladhina farraqu dinahum irin waɗanda suka farraka addinin su suka karkasa addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya ƙungiya Allah ta karku zan irin suwa kenan yahudu da nasara Allah ta karku zan irin annabi a cikin hadisi yace sai da suka kasa addinin kashi 72 annabi yace haka za a zo a yi sa son zuciya sai an kasa addinin musulunci 73 yace kuma ƙwaya ɗaya ce tilo za ta shiga aljanna Sabon suka ce wacce ce manzon Allah ya ce wadda suka tsaya a kan abin da na tsaya ni da sahabbai na ke sa mai gidan mu eh. mu a layinmu mu ba mu da wani shehi a gaban mu ba mu da wani shehi a gaban mu mai gidan mu manzan Allah in ka dace da biyayya wa manzan Allah Qur'ani da hadisi mu bi in baka dace ba mu yi watsi mu bi na manzan Allah duk karatun da ka zo da shi wallahi sai mun auna haka imam malik ce duk abin da muka muku fatawa ku auna in ya dace da qur'ani da hadisi ku dauka in ya saba yace ku yi jifa da shi a cikin garu yace duk duniya kowa zai yi magana a dauka yayi magana a ajiye yace illa sahiba hadar kabar sai dai mai wancan kabari kawai ke nuna kabarin annabi Muhammad saboda ka ko kai wane ne ko dan yayi fatawa za mu ji inda ne ko malamin mu ne ya faɗa ba ne bane ba za mu ji ba to malamin mu shi ma annabi ne ba annabi bane ba saboda ka qur'ani da hadisi bisa fahimtar magabatan mu na musulunci duk ta inda ka zo da shi mu namu ne Allah bai taƙaita gaskiya ko daidai a fahimtar wani ba. Zama mun fahimta? Allah ce to wala takunu minan al-mushrikina minan alladhina dina dinahum wa kanu shi'a. Son zuciya shi ke kawo farraka al'umma. Son zuciya shi ke kawo farraka al'umma. Abinda ya farraka Yahudu da Nasarake. Sai ta Allah ke bada haƙuri ko musulmai a cikin Alƙur'ani yake wa aqiqullah wa rasuluhu wa la tanazu wa tashru wa tahabiru wa tazhab rihukum wasbiru Allah yake wa aqiqullah wa rasuluhu kuyi wa Allah da'a kuyi wa manzonsa da'a wa la tanazu Allah yake kar ku dinga yawan fatinsa fa tafshalu ay fatadu Allah yake za ku yi rauni wa tadhhab rihukum karfin ku sanya tafi musulmai wasbiru Allah ya tafi hakuri wasbiru Allah ya tafi hakuri da juna inna Allah ba asabirin Allah yana tare da masu saboda ku yi hakuri da juna Allah ya ce kullu hizbin bima da farin farihin ko kullu hizbin bima da dinkin farihun kowane bangare sai ya zama abin da ke gaba gare su da shi suke alfahari shi ne daidai shi ne kuskure abin da ya kamata idan wannan ya a zauna wannan ya a tsaya sai a zo a zauna sai a tattauna irin na ilimi sai a ga menene dalili na gaskiya ya goyi bayan shi kenan sai a koma kan daidai daidai dama shi a ne na Allah ba haka ba Allah ya samu dace sai mu kwana yau lissafi idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk